da kuma watan iko na halatta wannan watan ta da yara alhamdulillah kamar da aka sani mawuyin wannan wasan lakca da za a shi ne gudunmawar matasa wajen ya da addinin musulunci alhamdulillah wannan mawuyi ne wanda yake gaskiya ana da bukatar sa musamman a wannan lokaci domin za ga cewa matasa su ne suke dauke da kowace irin dawa kuma su ne suke yada kowace irin dawa kuma duk wani abu da aka kawo cikin al'umma in dai matasa suka karbe shi za ga cewa Allah ta'ala ya ba da nasara wajen cimma ya ba da watan ya ba da watan nasara wajen cimma abin da aka sa da gaba saboda kamar yadda na faɗa watan hakikanin gaskiya wannan mutum yana da muhimmanci kwarai da gaske illa ya samu da za a biya hankali yan uwa ya kamata ya zama da cewa yan uwa mu zama cikin natsuwa sannan kuma mu kokarin watan sauraro da hankali wajen abin da malam zai gabatar muna roƙon Allah mu sarki ya masa jagoranci a bisa wannan watan lakta da zai malam bismillah salamu salamu adabi ya sauranku na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله أنا متكر godiya da kirarin yabo ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan majlisi mai albarka wannan masallaci na sheikh muhammad ibn abdulwahab rahimahullah a wannan unguwa ta gwale a wannan ni'ima ce babba gare mu wato yadda zai zamanto ana samun ɗakunan ibada ɗakunan allah suna miƙewa a cikin unguwanninmu kuma suna kula wato waɗannan ɗakuna suka gada a tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin masallatai a koyarwar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ne za a zo a yi sallah sai a kulle su shi shikenan ba a wuri ne waɗanda suke daga gare su ne rayuwar al'umma take bugowa daga masallatai ne ake kyautata kwakwale ake kyautata tunani ake kyautata zukata ake kyautata tarbiyya ake kyautata alaƙa da allah ake kyautata alaƙa tsakanin mutane da junansu ake kyautata alaƙa ta al'umma baki ɗaya hmm. maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gada ila masjidin li'ilmin ya ta'allamuhu au yu'allimuhu فهو bi manzilatil الذي تم حجه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fita da safe ya tafi domin ilimi da zai koya a masallacin ko ya koyar da shi a masallacin to matsayinsa matsayin wanda ya je aikin hajji ne kuma aikin hajjin ya zamanto ya same shi cikakken aikin hajji mun san ladan cikakken aikin hajji shine mutum ya dawo daga zunubansa kamar wanda mahaifiyarsa ta haife shi to wanda ya tashi ya tafi masallaci domin ya koyar da ilimi ko ya koya a masallacin wannan shine ladarsa saboda haka kun ga a wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu cewa ɗaya daga cikin wazifar masallaci shine ilmantarwa shine ilmantarwa to alhamdulillah wannan a ah, abin mu yi godiya ne ga Allah maɗaukakin sarki da ya mana muwafaka da wannan wama kunna li nahtadiya laula an hadana Allah da ba za mu zamanto mun shiryu ya zuwa ga wannan tafarki ba da dacewa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan Allah ya shirye mu ba Allah ya shirye mu ya cikin ni'imarsa aka tayar da wannan masallaci kuma ya zamanto gashi masallacin yana kokarin yin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da abin da yi a masallaci ala wa huwa wato nashrul ilm ya da ilimi a mawdu'in lecture da yan uwa suka nemi na gabatar a wannan yammaci shine gudunmawar matasa wajen wajen ɗaukaka addinin musulunci gudunmawar matasa wajen ɗaukaka addinin musulunci a shi ma wannan mawdu'in alhamdulillah ya dace domin kusan a casa'in da ɗigo tara ga baki ɗaya na waɗanda suka halarci wannan wajen duk matasa ne ko ba haka ba casa'in da ɗigo tara da tara da tara ma haka za a yi saboda haka kun ke nan ya dace a abin nan al-maqam maqamin ya dace da al-maqam Abin da za a faɗa a wajen sai dai fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimta ya ba mu muwafaƙar dacewa da abin da allah yake so yake yarda da shi mu tunatar da junanmu da shi a wannan majalisi akan wannan mawdu'i muhimmi na farko dai a matasa su ne waɗanda suke a marhalar wato a marhalar shabar. marhalar zamantowa matashi tunda mutum allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana marhala marhala ne marhala marhala ne tun kafin a haife shi allah maɗaukakin sarki ce huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqa thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyuha Allah shine ya halicce ku daga turbaya wannan marhala ce sannan daga ɗigon maniyi sannan daga gudan jini sannan bayan nan ya fitar da kukuna jarirai wannan marhala ce sannan kuma kuka cimma kuka isa ga wato wato marhalar tsananin mafi tsananin ku sannan kuma ku zamanto tsofaffi kun ga wannan Allah ya nuna mana cewa marahil ne muke so kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne a cikin suratul inshiqaq la tarkabunna tabaqan an tabaq za ku hauhawa mataki bayan mataki haka rayuwa take to dan haka ita shi wannan marhala ita ce marhala ta tsakiya a cikin rayuwar mutum ita ce marhala ta tsakiya a dunkule za ka raba marhalar rayuwar mutum guda uku marhala uku ce marhalar farko wato bayan ya shigo cikin duniyar nan marhalar farko ita ce marhalar lokacin da yake jariri da yake cikin a wato rauni da yake bukatar ya zamanto an ɗauki nauyinsa in ba haka ba zai halaka marhala ta farko kenan marhala ta tufula sannan bayan wannan sai marhalatar samartaka marhalar samartaka wadda ita ce za yi magana a kanta da har lokacin da kuma mutum zai zamanto gwarzo sannan bayan nan marhalar tsufa wanda daga nan ne kuma sai mutuwa ku ga wannan marahil din guda uku su ne Allah ya bayyana a ƙarshen suratul rum Allahu wallahu khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ya halice ku daga rauni shine raunin marhalar tufula raunin marhalar tufula a wannan marhalar yayin da kake yaro idan iyayenka ba su kula da kai ba in iyayenka ba su kula da kai ba sai ka galabaita in ba baka halaka ba in baka halaka ba za ka galabaita to sai Allah ya sanya ma iyaye rahama yadda ba za su ketare su barka ba suna jin tausayinka idan kai kuka kowa ya kuka in kai dariya kowa ya dariya idan ka ce ba za ka idan ka ce ba idan ka ki bacci kowa ya ki bacci sai ka yi bacci sannan kowa zai yi bacci wannan Allah ya sanya a cikin ɗabi'ar mutum haka yake tare da ya tare da ɗansa to domin wannan marhala marhala ce ta rauni sannan marhala ta biyu ce marhala wadda take ta ƙarfi sun majala ba a ba'fin kowa sannan ya sanya bayan wannan raunin ya sanya ƙarfi shine lokacin da za ka ji lokacin da ka zamanto sauro wani ka zamanto saurayi a kana jin za ka iya yin komai kwakwalwarka ta bude basirarka ta bude kana da saurin koyon abu kana da saurin rike shi kana da kaifin basira kana da karfin jiki ba ka saurin gajiya ka ji kake yi duniyar ma baki ɗaya za ka iya ɗaukanta har ka tafi a nan har ka zamanto gwarzo lokacin da hankalinka kuma zai cika ya zamanto kan cewa ka yi gogayya ka samu iko a kan abubuwa da ke gudana a cikin zuciyarka abinda zai ja ka nan ka san yadda wato fushi yake tasiri a kanka lokacin da fushi zai kai ka ya baro ka san lokacin da a ragwanci da tsoro illar da take kawo maka da take kawowa ka san irin abin da ke cikin jarunta da rashin tsoro ka yi gogayya duk ka san waɗannan abubuwa ka gama mallakar hankalinka lokacin da ka kai ɗan shekara arba'in kenan to idan ka cika nan to sai kuma a so zare wannan karfin ɗaya bayan ɗaya a rinka zarewa a rinka zarewa a rinka zarewa har sai bayan wannan karfin kuma sai a mayar maka da rauni irin na raunin farko ka zama to mai rauni abinda ba za ka iya abubuwa da dama ba abinda ka sani ka manta shi kana gani ka san abu ka kiyaye shi ka haddace shi amma ka manta shi ba za ka iya tuna shi abin da za ka iya yi ba za ka tafiyar da za ka iya yi a da ba za ka iya yi ba kayan da za ka iya ɗauka ba za ka iya ɗauka ba zaman da za ka iya yi da jimarin da za ka iya yi da haƙurin da za ka iya yanzu ba za ka iya yi ba a ciccire maka abubuwa da dama lafiyar ma ya zama suna tafiya ɗaya bayan ɗaya yau ciwo nan yau ciwo can yau ciwo can yau zuciya ta gajiya huhu ya soma gajiyawa koda ta soma gajiya hanta ta ɗau soma ita ma ta taɓu ga shi nan dai Allah ya mayar da kai bayan wannan ƙarfin naka da kamalar ya zuwa ga rauni ya halittu ma ya sha Allah yana halittar abin da ya so wa alimul qadir Allah shine shine masani ko mai iko a cikin wannan akwai ayar Allah maɗaukakin sarki da nuna mana kan cewar wannan rayuwar aro aka mu kuma ko mun so ko mun ki sai mun bi wannan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana to wannan matsayi marhala din nan ta tsakiyar nan marhalar da kake matashi lokacin samartaka to ita ce marhalar da Allah ya santa ta da marhalar wato karbi ita ce farkon marhalar uwa ta kuma shine yayin da mutum ya zamanto gwarzo daga shekara 33 zuwa shekara 40 marhalar shabab tana farawa ne a wajen waɗansu malamai daga lokacin da ka zamanto mukallafi balibi wanda yake ga yawanci shekara goma sha biyar ne waɗansu suna cewa a marhalar shabab daga shekara goma sha takwas ne amma sahihi da tun daga shekara goma sha biyar shine farkon marhalar kowarka domin yayin da ka kai wannan shekarun kana da saurin koyon abubuwa kana da ƙarfin riƙe abubuwa wanda ya ɗaya wani ya ɗaya daga cikin alamun ƙarfin da allah maɗaukakin sarki ya baka na wannan marhalar da za ka shige ta to sannan kuma ta ƙare yayin da ka cika shekara arba'in sannan ta so komawa baya to wannan marhalar tana da muhimmancin gaske saboda allah maɗaukakin sarki ya ce ya ba ka ƙarfi mun san kuma ƙarfi abu ne wanda yake abun so saɓanin rauni rauni abu ne wanda yake ba abun so ba to tunda allah ya ce ya ba ka ƙarfi a wannan marhalar ya yi maka ni'ima kenan to ita ko ni'ima ta allah maɗaukakin sarki a bar tambaya ce ثم لتسألن يومئذ anin النعيم sannan lalle wallahi za a tambaye ku a wannan rana akan ni'imomi akan ni'imar da Allah ya ni'imta ku da ku daga cikin wannan ni'imar shine wannan ni'ima ta al'uwa ta ƙarfi saboda haka kenan wato Allah zai tambaye ka akan samartakarka Allah zai tambaye ka akan wannan shekarun da shekarun samartakar taka da wannan ƙarfin da ya ara maka wannan abin da A alkur'ani ya nuna sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito da shi farko a cikin hadithin abi huraira radiyallahu anhu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama 'abdin yawm yau malkiyama hatta yus'al an arba kafafun bawa ranar alkiyama dan adam ba za su gushe ba ba za su kawo daga gaban Allah mahaliccinsa ba sai an tambaye shi kan abubuwa guda hudu da umrihi fi ma afna rayuwarsa ga baki daya a me ya karar da ita wa an shababihi fi ma abla da samartakarsa a me ya diddigar da ita ta koma ta zaman rauni bayan da yana cikin karfi me yayi a lokacin a wannan marhalar tasa ta shaba hmm? wa an ilmihi ma amila fi da iliminsa me yayi wani aiki ya da wannan ilimin nasa وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ko za a tambaye shi kan dukiyarsa ina ya samu kuɗin kuma a cikin a wace hanya ya batar da kuɗin to shahidi gare mu anan shine abin tambaya ta biyu shab'an shababihi fi ma abla sabartakarsa nan sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a me yardiddigar da shi albila asalin bila ana amfani da shi ne a wajen tufa shi yasa ne addu'a da ake mutum idan ya sanya ya sanya sabuwar tifa shine a ce tubli wa Allah! wato kamar yadda shi tsumma Allah kuma ya mayar maka da wani sabo da aka ce shababihi fi ma abla samartakarsa a me ya mayar da shi tsumma wato a me ya digar da shi a me ya kara da wannan karfin samartakar tasa an kamanta samartaka kamar sabuwar riga ce da Allah ya sanya maka kuma yayin da ka ga wannan marhalar ta zama tsumma to a wannan lokacin yaya kai da wannan samartakar taka wannan yana mana muhimmancin wannan marhala ta rayuwa yan uwa don haka yayin da ka samu kanka allah ya rayar da kai har ka zama to saurayi to a lokacin nan cewar allah ya yi maka wata sabuwar jarabawa ne jarabawa za ka shiga to waɗanda suka fahimci muhimmancin wannan jarabawar su ne samari waɗanda suka yi gudunmawa ga addinin musulunci za mu ga irin abinda za mu ga irin abinda mutum ya kamata a ce ya yi a marhalar samartakarsa domin kansa domin kuma addinin musulunci sannan bayan wannan a gurguje sai mu kawo misalai daga rayukan samari waɗanda suka gabace mu a al'ummomin da suka gabace mu domin mu ga samari na kirki saurayi nagari nagari na kowa kowa yana bukatar wato a kuma kwafe wanda za ka rinka wani wanda za ka rinka kwafa ba ma gani shi yasa ake yin shi yasa ake yin a magazin ake majalla ta yan fim majalla ta mawaƙa majalla ta tsararru domin so ake ka zama to tsararre saboda yadda kake ganin waɗannan kana sha'awarsu kaya masu kyau an yi musu ado an fito da su da shiga mai kyau an ba da labarin miliyoyin da suka samu kaga sai a sanya maka buri kai ma ka zama to tamkar su to mu a matsayin mu na musulmi mu ma muna da irin waɗannan role models abin da ake da turanci role model muna da irin namu waɗanda muke waɗanda namu guduwa ɗin namu samfurin wanda za su zamanto mana wanda za su zamanto mana model wanda za mu ce burin mu ma mu zamanto irinsu to da shi za mu kare insha Allah bayani. farko abin da za ka tabbatar ka ba mu marhalar samartaka haƙƙinta ka ba mu marhalar samartaka haƙƙinta shine ka ba mu shi wanda ya maka ni'imar samartaka din ka ba shi haƙƙinsa shine Allah ka ba mu Allah haƙƙinsa ka ba mu Allah haƙƙinsa haƙƙin Allah shi ne imani da shi da kiyaye iyakokinsa kai imani da shi kada kai imani da shi kada kai shirka da shi sannan kuma ka kiyaye haddodin Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwarka idan kai wannan sai ya zama kan cewa ka cire ka kula da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ka bayar da abin wato ka'ida abu na farko da ake nema ga saurayi ya shi shine ya kiyaye haƙƙin mahaliccinsa wannan abin yayin da mutum ya zamanto saurayi abu ne wanda yake mawuyaci mawuyaci sai ya yi mujahada sai ya yi da gaske kafin ya zamanto kan cewar ya kiyaye haƙƙin allah domin ne domin allah maɗaukakin sarki yadda ya yi mutum ya kimsa masa abin da zai kai shi zuwa ga shirya kamar yadda kuma ya kimsa masa abinda idan ya bi shi zai kai shi zuwa ga halaka ya sanya masa gara'is kamar yadda hankalinsa yake da kaifi basirarsa take da ƙarfi zafirarsa ƙarfin kiyaye wato a ilimi da abubuwan da ya ji yake da ƙarfi haka zalika ƙarfin sha'awarsa tana da ƙarfi da da sanya jaraba sabon abu sanya ya leka ya gano menene ake ciki wannan abin nan abin ce ma a sense of discovery yana so ya gano menene ko mene yana so ya san menene yake tafiya ime yake gudana shi ma yana da ƙarfi kuma dukkan sauran gaɓoɓinsa suna a matsayin ƙarfinsu da idansa da jinsa da ganinsa da cikinsa da farjinsa da kwakwalwarsa ko yana wato yana lokacin garfinsa da karfinsa don haka a wannan lokacin yake bukata yake da bukatar kan cewar duk ya tsare kansa a kan saba ma Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da zuciyarsa a kan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so domin a lokacin ne ya fi tsanani ya yi haka to idan ya wannan sai zama to ya kiyaye haƙƙin Allah maɗaukakin sarki sai ya zama to ya yi abin da ba kowa ne zai iya yi ba idan ya wannan shi kuma Allah a cikin karancinsa zai masa abubuwa <clears throat> daga abin da Allah zai masa zai yi masa akwai abin da zai yi masa a nan duniya shi ne cewar yayin da ya tsare iyakar Allah a nan duniya. to shi kuma Allah waɗannan gaɓoɓin nasa da ya tsare su sai ya tsare masa su tun a nan duniya sai ka gano girma da ƙarfin gaɓoɓin nasa an taɓa ce wani daga cikin salaf yayin da aka gan shi da ya tsufa amma da sauran ƙarfinsa sai aka tambaye shi ya ce to waɗannan gaɓoɓi da Allah maɗaukakin sarki ya bamu mun tsare mu Allah su wato mun tsare su ba mu saban Allah da gabobin namu ba sai Allah ya tsare mana su yayin da mazaunta muna bukatar su karfin kafarka maimakon ka rinka taku kana tafiya gidan batsa kana tafiya a gidan kallon bal kana tafiya gidan kallon fim kana tafiya wajen daba sai ya zama tukan cewa karfin kafarka sai dai ka taka ka tafi masallaci sai dai ka taka ka tafi wajen karatu sai dai ka taka ka tafi abin da sai dai ka taka ka tafi wajen da iyayenka suka aike ka suke za ka yi abin da zai faranta musu rai ka sada zumunta Kafar ka ta zamanto ta gaji ta gajiya wajen aikin Allah to sai Allah madaukakin sarki in lokacin da ta zamanto ta gajiya a wato zahirinta kanta ɗauki ƙarfinka sai ya ƙarfafa ta da ƙarfinsa sannan kuma abu na biyu da zai maka zai sanya ka abin da ka taso ɗin nan kake a kai na kiyaye iyakar Allah sai ya to ka tsufa a kansa ya zamanto tafiya kawai kake a bayan kasa sai kari kawai kake samu tun Allah ya yantar da kai daga wuta Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shabba ala shay'in sha alaihi duk wanda ya yi samartakarsa akan wani abu to a kansa zai yi furfura wannan daga cikin wato yana daga cikin cika alkawarin Allah Allah mai alkawari ne idan ka kiyaye Allah a cikin samartaka ka sai ya kiyaye ka lokacin tsufan sai ya zamanto ka tafi tiryan tiryan akan wannan tafarki to sannan a lahira kuma Allah madaukakin sarki zai maka abin da ba kowa yake yi ba hatta cikin bayan ne? duk saurayin da ya kiyaye iyakar Allah to ranar alkiyama Allah zai masa abin da ba kowa Allah yake ba hatta a cikin bayan samuni ne Shi ne zai sanya shi a cikin inuwar al'arshi kusan hadithin aiko na abi huraira sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la zilla illa zillu mutane guda bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa ba inuwar Allah ba Ta ga mutane guda bakwai ɗin ba su ne kaɗai mummuni ba ba su ne kaɗai jinsin masu aikin imani ba amma waɗansu ne daga cikin mummune ɗin tatattun tatattu ne Allah ya tato su ya zaɓo su na farko al-imamu al shugaba adali shugaba wanda yake tsare haƙƙin Allah da hukuncin Allah yake hukunci da abin da Allah ya saukar kuma yake kiyaye haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah da amanar Allah da amanar bayan Allah na biyu aka ce wa shabun nasha'a fi ibadatillah shine na biyu yaro saurayi da ya tashi a cikin ibadar Allah saurayi da tashi a cikin ibadar Allah shi ne na biyu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sauran kuma na ganin a in ba ku san su ba dai yayin da kuna karatu za ku zo ku ji su da yawan kuma sun san eh. to kun ga wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan alƙawari na cewa da ya kiyaye yayin da saurayi ya kiyaye Allah a lokacin da yake cikin gafin buƙatar sabon Allah lokacin ne zai ji daɗin sabon Allah hmm? idan sha'awar ce a lokacin ne zai ji daɗinta idan tarbiyyar ne yake so a lokacin zai ji daɗinsa hmm? akwai wanda zai kai in ya wuce wannan marhalar kowa ya yi ba zai ji daɗin ba to kaga ba kamar wanda lokacin zai ji daɗin abin bai hana kansa saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ma samari su wato ya zama to kan cewar sun tashi a cikin ibadar Allah madaukakin sarki to akwai abin da zai ce akwai dan haka ne a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu kan yin abinda zai zama to ya taimaka mana wajen tsare kanmu daga sabon Allah kafin ma mai tsoron abin da za mu yi na ayyukan alkhairi mu hana mu tsare kan mutuwa daga sharri domin ka'idar shari'a ita ce dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawo barna shi ake gabatarwa kan kawo gyara domin ya zamanto saurayi ya tashi a cikin ibadar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi basa mashhura wanda ya yi basa ya fuskantar da ita ga shaba samari hudubar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunshi nuna wa samari muhimmancin dar'ul mafasi kawar ma da kai barna barin sabo barin sabo shine abin da ya komai muhimmanci barin saba ma Allah ya fi muhimmanci bisa yin ayyukan nafila da ayyukan ibada ka so wa barin sako tukuna domin shi sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma na haitukum anhu fajtanibu da na hana ku ku bar shi ga baki daya wa ma amartukum bihi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu da ku nace ku yi to ku yi shi gurgurdan iko shi ka ga yanda aka ce gurgurdan iko amma na sako fa gurgurdan iko aka ce ku bar sako gaba daya gaba daya to bisa wannan ka'idar ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hudu barsa yace ya ma'shar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari duk wanda yake da iko zai iya yin zai iya aure ya rike mace wato zai iya bada haƙƙin rike ta ya ciyar da ita ba ya aure ba ya zauna a gida yana jiran a rinka kawo masa akushinsa a gida kamar yadda ake sa masa kwanan sa na abinci yi aure ma yana jiran a kawo masa kwanan ko kwanan matarsa a wannan ba shine alba'a ba alba'a za ka iya daukan nauyin ma'unatul nikah duk wanda yake zina da ikon wannan faliyata zawwaj ya aure me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yi abubuwan da ke cikin aure na maslahar samar da yawan al'umma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isharar gare shi a wani waje yace tazawwaju wadudal walud fa inni mukafirun bikum al umam ku aure ku auri mata waɗanda suke ababen so ko masu yawan haihuwa dan na san zaman to na fi na kowace al'umma yawan al'umma dan ku hayayyafa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa mali wannan marhalar ta aure ba don ku ji daɗi a a bai nuna musu wannan ba abin da ya nuna abin da ya sa za ku yi aure shine domin dar'ul mafasid yace fa innahu aghaddu lil basar wa ahfazu lil farj domin shi aure ya fi tsare gani daga kallon haram kuma ya fi tsare farji daga fadawa cikin hanyar zina kaga sai nuna musu dar'ul mafasid wato zai taimaka muku wajen barin sako to amma samari ba kowa ne yake da ikon wannan ba musamman a zamanin irin namu yanzu ko nan ba da sauki bisa kasashen larabawa nan ba da sauki sadakin da dan sauki amma kasashen larabawa ba za a ce da za a ce sai kai akwatin ne eh a ga samari da ba su yi aure ba sai su ji kan cewa abin nan al'amarin ya zama gagara ba to sai kai akwatin ne a kasashen larabawa to mu ba ta nan gashi ga yanda yake to idan wannan ta ƙi wa yaya za ka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man lam yaji fa alaihi bisawm wanda bai samu ikon ba to ya lizinci azumi fa innahu lahu wija wannan zai zama to masa garkuwa azumi zai zama to masa garkuwa wato ma'ana ba a yi maka sassauci ba wajen wannan ka'ida ta dar'ul mafasid akwai hanya mai sauki da za ka yi in ba za ka iya wannan hanya mai sauki ba to ka ba hanya mai wahala amma dai dole ka nemi kai makanka ulma mafasid to idan ka kiyaye haƙƙin Allah idan ka kiyaye haƙƙin Allah ta hanyar hana kanka saban Allah maɗaukakin sarki shine farkon abin da zaka yi zaka yi makanka arziki kuma kai ma addinin musulunci arziki da shi yayin da saurayi ya samu akan wannan to shikenan ya an samu tubalin da za a gina al'umma da shi an samu tubalin da za a gina al'umma da shi domin wanda yake mai irin wannan hali shine wanda yake zai kiyaye haƙƙin sauran al'umma shine wanda zai kiyaye in ya kiyaye haƙƙin Allah to wanda ya kiyaye haƙƙin Allah shi zai iya kiyaye haƙƙin mutane shi sa Allah madaukakin sarki yace sallah tana hana alfasha da mutane domin wanda ya kiyaye haƙƙin Allah ta hanyar tsayar da sallah yana ganin girman Allah to ba za ka sami shi yana cuta ba ba za ka sami shi yana cin amana ba ba za ka sami shi yana ha'inci ba ba za ka sami shi yana sata ba ba za ka sami shi yana yi da mutane ba ba za ka sami shi yana almu a abin nan ba za ka sami shi munafiki algungumi ba duk wannan ba za ka sami shi tare da su ba to daga cikin abu wanda yake muhimmi da marhalar samartaka take bukata marhalar samartaka take bukata a cikin addini shine saurayi ya zamanto ya kiyaye kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da mahaifansa ya kyautata ma mahaifa domin allah maɗaukakin sarki bayan ya ambaci haƙƙinsa sai ya biyo shi sai biyo baya da haƙƙin iyaye shukuri wali ka kayi shukura ka yi godiya gare ni shine da yin kiyaye haƙƙin Allah tauhidi da bin manzo sallallahu alaihi wasallam kiyaye haƙƙin Allah kenan to wani zai kuma kai shukura kai godiya ga iyayenka shine kai musu ihsani ka kyautata musu ka kyautata musu domin a lokacin nan kana da karfi kuma a lokacin nan suna buƙatar wannan karfin naka to idan kai amfani da karfin naka karfin ka ya ƙare a wajen ɗaukan nauyinsu da kula da su to ka zama kan cewa ka kiyaye haƙƙin Allah kenan kuma wanda ya wannan shine wanda ainihin zai zai zama mai godiya ga Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la Allah man la yashkurun nas wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah cikin mutane ko wanda ya cancanta kai nuna godiya gare shi irin iyayenka don su ne farko wanda suka yi maka ni'ima idan mutum bai kiyaye bai kyautata ma iyayensa ba to wannan shine ainihin butulu shine ainihin kamar da muke faɗa a nan Kano shine ainihin dan akuya Eh. abu tun da dinmu abin da dinmu na kan ɗaura kowa shine wanda yake kayi masa ihsani ka kyautata masa amma in eh, abin nan kayi masa kayi masa rana shi kuma ran da kake yake bukatar ka sai ya ce bai san ka ba ko to wanda yake ma mutane haka wanda ya zama to dan akuya ne da mutane to ba zai gode ma Allah ba ba Allah ba zai gode masa ba to farkon alamar in kana so ka san a cikin mutane waye ne wannan hali wanda baya gode wa mutane ka duba alakarsa da iyayensa idan baya kyautata ma iyayensa to ka san wannan ba mutum bane duk wanda baya kyautata ma iyayensa to la ba zai zama to mutum ba la a wajen Allah wala a wajen al'umma domin ya zama to cewa wanda yake ba zai taba musu ma'arufinsa ba ya yi musu ma'arufin nasa su ne iyayensa don haka kiyar kyautata ma iyaye yana da muhimmanci kamar yadda za mu gani a cikin suwar ɗin da za mu kawo a waɗannan abubuwa idan a su kaɗai ma muka tsaya za mu san kan za mu muka tsaya kan kiyaye kan wato horon kanmu a kansu to duk wata hidima da ake bukata a yi addini lallai za ta tabbata don ba mu sani ba shi ba addinin nan addinin nan fa mutane yake zuwa ya gina ba kawai yanzu ya gina masallatai ba ne da kotuna da ofisoshi da ƙungiyoyi da majalisu da wane ne a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gina masallacinsa masalla mutane ya gina mutane ya bari ko kotu ba a gina ba a madina in ana buƙatar a yi shari'a a masallaci ake zuwa a yi babu ofis ɗin shugaban ƙasa duk masallaci shine ne duk irin abubuwan da ake yi na gina al'umma na ofisoshi da gine-gine da wane ne ba a yi ba amma an gina mutane an gina mutane an gina sahabbai wanda su ne duk irin tsarin da ake fitowa a yi duk tsari idan babu wanda za su gudanar da shi a zazzancen banza ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina mutane to in muka gina in muka ginu idan wato marhalar samartakan. ta gina akan wannan akan kiyaye haƙƙin Allah ta hanyar dar'ul mafasid wato tsare kai daga sabon Allah da kuma kyautata ma iyaye to duk abin da muke bukata duk abin addinin mu yake bukata na taimako da hidima to lalle tabbas samari sun yi shi sun gama shi domin abin sauran da baki ɗaya abin da zai zamanto shine cikawa kawai mutanen da suka zamanto a haka su ne waɗanda idan aka ce musu su yi hijira za su yi hijira su ne aka ce musu su jihadi za su jihadi su ne waɗanda idan suka tafi suka je suka yi jihadi nasara Allah za ta sauka a gare su domin Allah maɗaukakin sarki su ne ke taimaka ma saboda gaskiyar alaƙar su da Allah da kuma godiyar su ga Allah maɗaukakin sarki da kuma kyautatawar su da suke ma iyayensu mun dai san hadithin waɗannan mutanen da kogo ya rufe su ko ba haka ba da suke tawassuli da ayyukan ibada da suke yi ga Allah maɗaukakin sarki na ƙarshen su na farkon su ya tawassuli da da me ya tawassuli da kyautata ma da kyautata ma iyayensa ta yana da iyaye tsofaffi shi kuma zuwa yake yana kiwo idan ya je ya yi kiwo ya tatso musu madara ita suke sha idan ya zo kafin ya kai ma 'ya'yansa da iyalinsa sai ya ba mu iyayensa sun sha wata ran ya zo ya same su sun yi bacci yana baya so ya tashe su don saboda kada ya dame su bayan sun riga sun yi bacci ba kuma ya so ya ba ya kaddamar da 'ya'yansa su sha madara kafin iyayensa saboda haka 'ya'yan nan suna kugi suna kugi da yunwa suna kukan yunwa amma haka ya zauna hmm? bai yi bacci ba yana rike da wannan kokon madarar yana jiran su tashi har sai da asalatu ta yi sannan suka sha madarar su sannan ya ba ma 'ya'yan nasa ya ce allah in ka san na yi wannan ne saboda kai allah kiyaye mana abin da muke ciki nan take wannan dutsen ya sa ya dan bude sannan ga uwaisul qarani sayyidu tabi'in bawa ne daga cikin tabi'ai bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin sa yace idan jama'u masu taimakon addini suka zo muku daga kasar Yaman a cikin su akwai Uwais dan Murad dan Qar ya saurayi ne da ya kasance mai matukar biyayya da kyautatawa da nagarta ga mahaifiyarsa idan kuka gan shi ku nema musu ku nemi ya nema muku gafara Allah ku roƙe shi nema muku gafara Allah ishara ga cewa addu'ar sa mustajaba ce dan haka sayyidina Umar, ya zo Madina lokacin sayyidina Umar sayyidina Umar in ya ji mutanen Yaman sun zo sai ya rinka tambaya a cikin ku akwai kabilan Murad har sai da ya gano Uwaisul Qarani sai ya ce ka nema mun gafara Allah kaji na umar wanda aka yi masa albishir da aljanna Shi ne kenyan al'umma bayan na umar a wannan zamani a bayan kasa babu kamar sa amma ya ce ma uwaisul qarani ya roƙa masa Allah menene sababin wannan addu'ar tasa menene sababin wannan biyayya ga mahaifiyarsa Allah ya wace shi da cutar baras saboda biyayyarsa ga mahaifiyarsa da addu'ar da yake Allah ya warkar da shi sai wani ɗan kankani da ya Allah ya bar masa domin aya ta zama gare shi ko ina kallon wajen ya rinka tunawa da fa gabaki ɗaya jikinsa wannan cutar gare shi amma Allah ya warkar da shi raga me ya bashi wannan nagarta da biyayya da kyautatawa ga mahaifiyarsa to irin mutane al'umma da take da irin waɗannan su za su taimaki addinin musulunci to idan muka zo a cikin tarihi mu ga yaya samari suka taimaka a gaskiya misalan suna da yawa kafin musulunci za mu tsaya kawai akan a misali guda biyu misali na farko shine a misalin annabi dawo annabi dawo yaro ne saurayi a lokacin da bani isra'il suka fuskanci barazanar makiyansu lokacin da suka je manya-manyansu suka ce a samun musu sarki wanda zai taimaka musu wanda za su yi jihadi a tafarkin Allah domin su tsare martabar kansu da martabar addininsu a cikin wannan mutanen akwai annabi dawud a lokacin nan saurayi ne yana kiwon awaki amma saurayi ne wanda yake a kowa masa shaida da istiqama da nagarta baya wauta irin wautar samani abinda wato samari za su raja a kai kamar yanzu din nan me ya sa me ne ake raja a kansa kwallo an yi wata kwallon kwallo ka ce ya da wata watakila zai gina jiki amma abin da ya wannan shari gidan kallon gidan kallon kwallo shi gidan kallon kwallo ba zai sake zama tuɗin kwallo ba ba zai gina maka jiki ba hmm? sai ma zama wanda zai sanya maka diabetes watakila in ka girma to ita ce musu to shi annabi da a zamanin su ba ruwansu da irin waɗannan abubuwa kiwon awaki yake yi ana biyansa lokacin da aka zo amma kuma ya riga ya wato ya hori kansa akan amfani da majaujawa domin watakila bukatar ta za ta zo wani lokaci bai zauna haka ba ya yi training ya zamanto wanda yake idan ya zamanto wanda yake idan buƙatar kare kai da kare addini ta taso zai zamanto cikin wanda za su kare addinin Allah ba zai zamanto wanda za a koya ba zai zamanto cikin wanda za a sa a ba ana neman wanda za su yi gadi su wanda za su tsare su ta san mu bi illar mu shine kan cewar a gudu ma ba mu iya ba gudu daga makiyan ba sai mu kasa barantana mu fuskanci makiyan to shi ya riga ya hori kansa a kan wannan lokacin da aka zo aka yi yaƙi a tsakanin jaluta da rundunarsa da kuma ƙaluta da rundunarsa ta bani isra'il musulmi a lokacin annabi dawud yana tare da ƙaluta jaluta dama al'adar da yake yi saboda gantsame wa mutum ne jabbe ne idan ya fito fagen fama aka zo za a yi yaƙi da shi cewa yake a zo a yi fito na fito da shi irin kisan da zai ma wanda ya fito na fito da shi sai sa sai sa gwiwoyin abokan gaba su duk sai su sanyi sai su gudu shikenan a gama da yaki tsoro saboda ganin abin da ya yake da jalute ya fito ya ce a zo a yi fito na fito annan dawo sai ya fito ya ce shi da shi zai ya ɗauki majojewarsa ya harbe shi harbin ya same shi a ka Hmm? shirin ya faɗi ya je ya ɗauke shi ya zara takobin jarumta in ya sare wuyansa da takobinsa shi kenan suna ganin jarumta, an kashe shi shi kenan sai mutanensa suka gudu allah ya ba mu bani isra'il nasara a hannun annabi dawud ya zama to sarki kaga saurayi ne amma ga shi ne sanadiyar nasarar da aka samu shi ne sanadiyar nasara ga al'ummarsa saboda me saboda ya zama saurayin kirki lokacin da ake yi lokacin da sauran samari suke harkar banza shi harkar alkhairi yake daga misali na biyu su ne ashabul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su samari ne da suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce muka kara musu shirya saboda imaninsu da gasken imaninsu da Allah suka ce ba za su zauna ma a garin ba domin idan suka zauna a cikin garin nan za a sanya su su bauta ma wani Allah ba Allah su kuma da a ce su bauta ma wani Allah ba Allah ba gara sun bar zama a garin suka fita daga garin ba su da wajen zuwa ba su da ƙasa ba su da dangi ba su da inda za su je suka ce kawai su fita su je su zauna a cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmati uban in kuka yi haka ubangijin ku zai kwararo zai kwararo muku daga cikin rahamarsa wa yuhayyi ilakum min amrikum ya shirya muku sauki a cikin al'amarin ka ji yaqini da tawakkali mabiya annabawa ne ba annabawa bane dan kamar yadda abinda malaman tarihin musulunci suka tabbatar akan addinin annabi isa suke na tauhidi a lokacin nan an koma addinin addinin trinity ba addinin tauhidi ba an canza addinin annabi isa su suka tsaya a kan addinin tauhidi da wannan yaƙini nasu da allah da gaskiyar tawakkali ga allah suka ɗauki wannan amana suka tsare ta suka fita daga garin ban san inda za su je ba suka ce je su zauna a kogo suna da aminci da allah cewa allah ba zai tozarta su ba allah ba zai bar su haka ba kuma allah maɗaukakin sarki ɗin bai tozarta su bai bar su haka ba ya zamanto aya muna karanta isa su har yanzu a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ni ima gare su ya sanya musu barci suka shekara shekara shekara 309 sannan suka tashi sannan suka je garin aka gansu suka zamanto alama aya akan gaskiyar tashin alkiyama da kuma sauran abubuwan da suka zo a cikin kissasu idan muka zo kuma tarihin addinin musulunci za mu ga waɗanda cikin waɗanda suka fara shiga addinin musulunci samari ne waɗanda suka musulunta a hannun na abubakar wanda dukkanin suna daga cikin ashirar mubashiri na janna, da sa'ad ibn abi waqas sa goma sha takwas da abdurrahman ibn auf da usman ibn affan shi ma kusan sa goma sha takwas da zubair ibn al da talhat ibn ubaidillah waɗannan biyar ɗin duk samari ne su ne farkon waɗanda suka musulunta da da'awar dina abubakar kuma kowane daga cikinsu kun gane samarin kirki ne ko su ne sabiqun su ne suka riga kowa samartaka to ya suka zamanto da suka tsufa sun zamanto dattawan kirki domin sun zamanto samarin kirki su suka kare addinin musulunci a farkon suka tsaya suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka shiga da shi darul arqam su ne suka yi hijira tare da shi su ne daga cikinsu akwai wanda yake hijira zuwa habasha daga cikinsu kuma akwai wanda ya zauna irin tsangwamar da ake wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a musu daga cikinsu akwai mus'ab ibn umair saurayi wanda babu mai ni'imtuwa kamar sa babu mai samun ni'ima kamar sa a makka mus'ab ibn umair uwarsa na son sa tufar da yake sawa ba wanda wanda yake iya sa ta a makka saboda dan gata ne a lokacin da suka zama cikin tsananin yunwa shi mus'ab ibn umair saboda bai san wahala ba fatarsa ta rika tsatsagewa saboda bai san rashi ba bai san wahala ba amma haka ya haƙura a wannan hali ya haƙura saboda gaskiyar imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqqas yake cewa haka muna jin tausayin mus'ab saboda bai san wannan wahalar ba sa'ad ne yake ba da labarin lokacin da suke cikin wannan wahala lokacin da aka yi musu takunku aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai takunkumi a maka aka je aka tattara su a cikin wani wani a abin tsari ba za a sayar musu da kowa ba ba za a saya daga gare su ba duk wanda yake neman aure daga cikin su ba za a aura masa ba wanda yake da ya zai aure da ita ba wanda zai aure ta suka yi shekara uku a cikin wannan halin sai da ya zama to kan cewa suna bayan gida irin da dabbobi saboda duk wani fure da duk wani koren ganye a wajen da sai da aka cinye shi ba kuma dabbobi ne suka ci ba mutane ne suka ci sa'ad ibn abi waqas ce shi mus'ab ibn umayr fata sa daddarewa ta rinka yi yace suna cikin irin wannan hali ne wata ran da daddare kwanan su uku bai ci abinci ba bai ci komai kwana uku yace sai ya je zai yi bawani sai ya ji bawani yana dukan wani abu sai ya ji bawani yana dukan wani abu ba kasa ba ce sai ya kauce da bawarin da ya gama sai ya zo ya duba ya tona sai ya ga wata tsohuwar fata ce ya je ya wanke wannan fatar ya wanke ta ya rinka tauna ta shine abincinsa sa'ad ibn abi waqqas wanda daga baya ya zamanto daga cikin kwamandojin musulunci wanda shine ya bude farisa kuma ya zamanto Jabu du'a inda ya zuwa Allah yana karba haka zalika mus'ab bin umar din da muke faɗa haka shi ma aka sifanta shi cewa Allah na karban addu'arsa lokacin da lokacin da aka lokacin da musulmin Madina suka zo suka yi suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Aqaba sai na Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn ya tura musu ya je ya karantar da su addini domin saboda ya lizinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace surori na alqur'ani da ya je madina dalilinsa ne manya-manyan ansar suka musulunta daga ciki akwai usain ibn hudayr shugaban aus da sa'ad ibn mu'az shugaban hazara shugaban aus shi ma manya-manyan sahabbai ne wanda abubuwan da suka zo na falalar su kadai wato shi kansa wata abin da kisa ce mai tsawo to dukkaninsu sun musulunta albarkacin da albarkacin wa'azin da Musa ibn Umayr yake saurayi ne daga cikin samarin addinin musulunci lokacin yakin Uhud shike rike da tutar da tutar musulmi tutar musulmi kuma kusan tana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka Mus'ab yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda yake nema ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tutar zai tafi har aka samu daga cikin kafiran Quraysh ya zo ya kashe musa ya je yana tutiya cewa ya kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya dauka mus'ab ya dauka tunda kasancewar tuta na hannunsa eh, kasancewar tutar na nan sai ya dauka ma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi tuta ya ba ma sayyidina ali ibn abi talib da aka zo za a binne mus'ab ibn umayr domin wanda suka mutu shuhada a lokacin yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi abin ne su a cikin tufafinsu kada a wanke ciwonsu za su tashi da wannan ciwon ne musu shaida ga Allah cewa an ji musu ciwo domin taimakon addinin Allah a haka za su yi shaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ni ne shaida su wajen Allah ya ce shi zai musu shaida a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Musa ibn Umar da aka zo za a binne shi tufarsa guda ɗaya bayan kuma da ga irin ni'imar da yake ci idan aka rufe fuskarsa sai kafar ta bude in aka rufe kafar tasa sai fuskar kan nasa sai ya bude annabi sallallahu alaihi wasallam ya a rufe kan nasa sannan a ɗebo ciyawa ta ingirci irin wanda dabbobi suke ci a lullufe kafar tasa sannan a sa shi a kabarinsa a kansa ne sa aka ruwaito cewa a kansa ne Allah ta'ala ya saukar da faɗin Allah ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu wa ahli fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badala tabdila daga cikin mu'minai akwai waɗansu mazaje da suka gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah daga cikinsu akwai wanda ya cimma burinsa shine aka kashe shi ya mutuwa shahada kamar Musa ibn Umayr kenan akwai a cikin su kuma akwai wanda yake yana nan yana sauraron yaushe za a sake karawa don shi ma yi haka shi ma yi shahada ba su canza ba ko kaɗan in ji Allah to irin waɗannan samarin haka suke ma addinin musulunci daga cikinsu waɗannan waɗanda suka yi hidima kenan da imma da musaba da gaggawa wajen addini da kuma taimakon addini din da kuma ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'yan abin ibn afra da da mu'awwi ibn afra daga cikin al'ansar suke suna daga cikin wanda suka je suka yi bai'atul aqaba tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina suka je suka yi masa mubaya'a suka musulunta samari ne lokacin yaƙin badar ana kirari ana cewa ga Abu Jahal can ba wanda ya isa je kusa da shi su kuma suka ce a nuna musu ina abu jahal din nan da aka ce shi ne nan gaba wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake zaune a maka aka nuna musu shi aka ce kun gan shi gashi can suka yi kansa suka yi kansa suka sare shi kowa na da awar cewa ne ya kashe shi ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba musu salam dinsa su su biyu yan uwan juna ne mu'az da mu'awwi ibnai afra su suka haɗu suka kashe su kashe abu jahal ba su ga me ibn mas'ud ya zo ya same shi ya hau kan ƙirjinsa ya ɗauki takobinsa ya sare ba sauya, ya cika shi ya cika sashi ya tura shi ila jahannama wa bisan na mas'ud. to wannan kuma kun ga kenan saboda wato jin cewar saboda kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a nuna musu wannan makiyin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗanda su kuma samari ne suka yi ma addinin hidima banda jihadi kuma suka yi ma addinin hidima ta wata fuskar ta fuskar ilimi ta fuskar ilimi domin ya mutum yayin da yake saurayi lokacin da yake da kaifin basira babu hidimar da za ka yi ma addini yayin da kake saurayi irin hidimar ilimi mafiya yawan wanda suka haddace alkur'ani a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam samari ne daga cikinsu akwai Mu'ad ibn jabal akwai zaid ibn thabit dukkaninsu samari ne Mu'ad ibn jabal a lokacin yakin badar shekarar dan shekara 21